to abin da ka wannan matsala su ba shigabancin bane suke so da kansu su sanne suka yi su kara farti don saboda gobe shugaban kasa ya mu abdullahi ahuwa su zo su ce zo ka ɗauka wannan ku ba ta yi su waɗancan mutanen da suke cewa ba su yarda da shugabancin naka ba tabbas sun zo a lokacin da aka yi tafiya ta tsare-tsare da kuma kaɗa ƙuri'ar zaben ga da su aka yi su ma ne suka kawo wannan zancen da suka kira reunion su suka ce a ta zaɓe kuma ni kada su paske da suka zo suna tsammanin kama ban da kowa su ne adda mutane su ne za su samu rejaye a cikin wannan yunkuri na a kawo cikas ga zaben da aka yi maka shi wanda ake cewa shugaba na riko wanda ya tsaya takara tare da kai me matsayinsa a yau vice president ne na tawa shi ne mun kai takara da shi dan shi vice president na tawa ko vice president na doso a fahimta ka yana tare da waɗancan mutane masu ja ja to sai in ce yana tare da su ko da ban jila yana wani ja in ja ba wanda ga ja in ja ne vice president na maradi shi jihar abdulabo da aka jihar abdulabo ne yake kiran mutane ya zo ya ce eh, ku zo mu ba mu yarda eh, metar madugu ya jagorancin mu ni ba mambu dibiro politika ne suka naɗa ni ba ni kwangare ne su kutum na farti shi ne ya naɗa ne An san akwai sauran lokaci mai yawa watanni kusan goma shaye-shaye kafin a je ga babban zaɓe na ƙasa wanda za a tabbatar da wayo shugaban jam'iyya. Kafin lokacin wani ƙoƙari za ka yi na haɗa kawunan 'ya'yan jam'iyyar sai dai sarama. Ina kirari da babban murya duk waɗanda suka jaye ƙafa don saboda ana takura musu cikin ta sai dai sarama. Na san suna da dama. Da waɗanda ga sanyi-sanyi da waɗanda suka jima an hidda su eh, tun daɗewa ina kiransu su zo mu gama kari da karhe mu aiki don sai da yasa rahama ta koma kama yadda take tsinciya madaurin ki ɗaya ga abin da kiran da nake ma eh, militan na sai da yasa rahama sai rahama babbar jam'iyya ce wadda ta taɓa shugabancin ƙasar Nijar amma aka waye gari zaɓe na baya da ya gabata da kyar kuka kawo abin da bai wuce kashi uku cikin ɗari ba wannan ana ganin cewa ba karamin aiki bane a gare ku a ce ku sake dago da martabar da aka san ku da ita ni mai aiki da doka ne dole ne in tsaya in saurari kukan jama'a in yi aiki da abin da suke so eh, in mun kai haka nan da yarda Allah sai da yasa militan ɗinta duka da yawa suka tahi ina jin suna koma mai aiki tare kamar shi kanshi tsohon shugaban jam'iyya abdullabo wani kokari za ka yi na ganin cewa ka nemo shi akwai aiki tare domin gina jam'iyyar sai da ya abdullabijin ya kai shi kadai ne namiji wanda ya kai wanda ga iya ikon sai da ya sarama to kaga in mutum na da irin wannan ra'ayi da waya ya koma ya zamana ba za a taba zancen jam'iyyar sai ya sarama ba sai an yi zancen alhaji muhammad usman tsohon shugaban kasa mutum ne mai kima a cikin wannan kasa ta nijar ko wataƙila akwai alamar za ku neme shi domin ya dawo a yi tafiya tare da wuya yau mu tashi mu ce za mu tafiya tare da su ko dai ana cikin siyasa in yana so fitatar shi ne kamata ya zo mu tai taron mu kama Muhammadu Isuhu a ci gaba da aiki amma ba mu bane za mu hituwa daga ba Muhammadu Isuhu mu tai mu kama mishi ba ta yiwa matsayin jam'iyyar da kake jagoranci a da Isra'ama jagoranci da aka baka na rikon kwariya matsayin matsayinsa da kuma ci gaba da alaka da gwamnatin da ke kan kargar mulki kuna kan bakanku in Allah ya so muna tare da su yau muna tare da su gobe duk abinda Muhammadu Isu ya dauka na gina kasar Nijar muna baya gare shi ɗari bisa ɗari. Firjidan Metar Madugu Bubakar muna godiya sosai ko? To na gode maka da ka bani wannan dama duka abin da ya faru eh, cikin jam'iyyar sai da ya sarama.